injiniya abdullahi sulai Sabon gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule yake shan rantsuwar kama aiki a matsayinsa na gwamnan farar hula na hudu a jihar Nasarawa. Tun dai da safiyar yau ne aka jibge jami'an tsaro a sassa daban-daban na filin lafiya square da kewaye don tabbatar da an yi bikin rantsarwar ba tare da wata matsala ba. Wasu mazauna jihar Nasarawa sun bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke bukatar sabon gwamna ya fuskanta. Sunana Abubakar Umar kuma youth leader ne na Baraya Vanguard na Lafiya Local Government. Daman Nasarawa State gu ne wadda muke samun damuwa musamman idan ba aikin gwamnati ne ba. ba mu da wani abubuwan su socks na matasa suna aiki a karkashin shi to shi yasa zuwan wannan gwamnati din mu mun tabbatar da cewa in Allah yarda da mu samu cin gaba a ciki sosai musamman tun daga alaman kamfani na tunga wadda aka kawo mana sunana Hajiya Katima Mustapha matan madakin gudu fatan da muke mishi ubangijin Allah ya taya shi riko ya rike mutanen shi ya kuma tallafa ma na ƙasa da shi yadda ya kamata sunana Muhammad Umar dan Fulani dan shi tanko ga duk inda ya kai daga sashe yana iya tsayuwa ya taimake mu kuma ya gaisa da mu ya wasa da mu ya dariya da mu har abinci ban muna ci tare da shi kuma yau gashi kuma zai tafi ba mu san halin da mu shiga ba me kuke bukatar shi wannan yayi musamman ma na kasar su ya taimaka mana daga su kamar inda tun kalma kuma ya taimaka mana gwamnan jihar ta nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce al'ummar jihar nasarawa na bukatar hanyoyin inganta tattalin arzikinsu ne matsalan farko da nake gani za mu fuskanta a jihar nasarawa shine na rashin kuɗi wannan na sani tuntuni wannan jiha ce da ba ta da kuɗi kuma idan ka duba kuɗaɗe da ake rabawa daga gwamnatin tarayya saboda wannan jihan ba su da wayansu abubuwa da dalilai da dama da yasa ake ƙara wa mutane kuɗi yawan mutane kuɗaɗe masu shigowa jiha da sauransu to mun san za mu samu rashin kuɗi saboda haka waɗansu abubuwan da muke so mu yi wanda ni na taso da niyyar zan yi na san zan dan samu birki a wajen dole sai na fita na nemi ta wayansu hanyoyi kudade za su iya shigowa ta wannan hanya amma na biyu abin farin ciki shine da nake ganin za mu samu nasara shine shi gwamna mai barin gado ya riga ya yi ayyuka ya sa foundation masu kyau a ayyukan shi ta hanyar ilimi ne ta hanyar asibitoci ne ta wurin gine-ginen hanyoyi ne ta ina ne duk wayannan wuraren ya riga shishirya ya bar abubuwa ya kuma bar abubuwan da za su rinka kawo kudade su fara shigowa misali an kare wannan hotel kenan namu na Lizon office da ke habuja ba a ma fara bayarwa ba to kawo kudade za su shigo ta wannan hanyar A bangare guda kuwa tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yaba da goyon baya da al'ummar jihar suka bashi. Kuma abin da zan ma mutane nasara shine na gode musu. Na shigo wannan kujera ko karagar mulki ba wannan nafi kowa ilimi ba. ba ko don na fi kowa wayo ko iya siyasa ba sai dai kawai Allah da ikonsa ya sa muku kaunana ko mutanen nasarawa da sadaukar da kai gare ku da yin abubuwan da nake gani ana wazato su suke mafi ala mafi mahimmanci wurin ci da wannan ƙasa gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.